Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi goma ga watan Oktoba shekara ta tara kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga mahimman kanunsu. su. kyama da rashin kulawa na sa masu fama da ciwon hauka kasancewa cikin tituna kalaman da shugabar kungiyar amam ta yi kenan albarkacin ranar duniya ta lahiyar kwakwalwa karin bayani a cikin labarin mazaunan garin difa sun yaba da budewar wasu hanyoyin garin da ke rihe tsawon shekaru biyar dalilin matsalar tsaro muna ɗauke da ra'ayoyin wasu daga cikinsu sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin rashin biyan kwamin kuɗaɗen da ke zo musu daga haƙar arzikin ƙarƙashin ƙasa na yankin su daga gwamnati zai ku yadda lamarin yake daga bakin jami'in ƙungiyar rotap masu mu barkan mu da sake saduwa Yau ne ƙasashen duniya ke bikin ranar lahiyar kwakwalwa tare da taken rigakafin kisan kai a ƙasar Niger mafi yawan masu fama da ciwon hauka na yawo ne a cikin titina ba tare da sun samu wata kulawa ba a cewar mai bima shugabar kungiyar amam da ke fafutukar taimaka ma masu fama da taɓuwar hankali Mariama Jibril a cikin firarsu da Mariama Gello Kenda. A zamantakewar mu ba a ɗaukan nauyin masu cutar taɓin hankali tunda ana ganin cewa saddabaru ce. Kunga akwai masu taɓin hankali da ake juya musu baya suna kan hanyoyi. Misali nan babban birnin Yamai kuna ganin su a ko'ina. Ba mu da adadin su. Ina ganin yawancin su al'amarin su yana rikicewa ne da kyamar da ake musu. Kun san muna cikin yanayi na zamantakewar wanda ke da al'adu da galgajiya. amma muna bisa kan wani tsari da zai sa mu kafa wasu fasahohi ta kusa da kusa cikin anguwanni domin taimaka musu kuma wayewa al'umma kai domin su gane cewa ba al'amarin saddabaru bane cuta ce kamar sauran da ana iya ɗaukan nauyinta sa al'umma son ɗan uwansu su taimaka mishi ba wai kulle shi ba ko kuma barin shi kan hanya. Shawo kan matsalar rashin jini a cikin manyan asibitoci shine gurin da shugabannin asibitin gaya suka sama gaba inda suka shirya wata yekuwar neman taimakon jini ta cikin wato kwaminikin na gundumar. Uwar gidan Bori Salamatu mai kula da sadarwa a likitar ta gaya ta ma fadal Alu karin bayani. Matsalar jini yanzu ana iya cewa alhamdulillah tunda kowane euh, wata muna fita yawon neman jini tare da karfin gwiwar kungiyar PAS. Shekaran jiya da jiya an fita an je garin Bengo euh, da kuma Tanda an yi niyyar ziyartar dukkan gundumomin amma da gari biyun aka samu leda tasa'in da tara sai suka tsida suka dawo tunda in yayi yawa ma a wata leda ɗari ake so muna cikin lokacin musassarar cizon sabro ne. Kasar cizon sauro kuma tana kai mutum bukatar jini kuma dole sai an sa jini. Muna kuma kira ga al'umma da su taimaka wajen bada jini. A garin Difa yau shekaru biyar kenan da aka rihe wasu hanyoyi dalilin rashin tsaro da kuma dokar ta ɓace. Amma 'yan kwanakin nan wasu hanyoyin an buɗa su. Jama'a ta yi ba da hakan. abokin aikin namu lawan bukar ya tattaro muna ra'ayoyin wasu daga cikinsu ga abin da suke cewa abun farin ciki ne ga al'ummomin difa saboda zirga-zirgar na da cunkoso amma kun ga tun da aka buɗa wannan hanyoyi mutane ba su da wata wahalar zirga-zirgar kuma hanyar tana tsakanin mgc da harabar brigade dinuwal hanya ce da yawancin mutane ke bi abinda muke sarar a kai sauran hanyoyin duka an buɗe su an ɗage shingen da ke akwai a lokacin da aka girka wannan shingen da yana da amfani a wannan lokaci amma yanzu ba wani dalilin za a nuna wa mutane da aza shingen bisa hanyoyi a garin difa bai kamata ba a bar alamun tsoratarwa. Yau shekaru biyar kenan da muke rayuwa a cikin wannan hali wanda zai je wuri mai nisan metar ɗari tilas sai ya tafi yaran kilomita ɗaya kafin ya isa gidansa. Gaskiya muna yabawa da wannan mataki. Tomawar ya yi kyau amma ba abun da muke jira ba ne saboda akwai hanyoyin da suka yi wa'anda aka buɗa muhimmanci mun yi zaman tattaunawa a kai in kuma har yanzu suna da don an buɗe hanyar da ke rabin mgc wadda sai jehi-jehi mutane ke binta. a satin da ya gabata hukumomin kwamitin balle yara a jihar talabere sun gudanar da wani zaman taron kara ma juna sani zuwa ga 'yan kungiyoyin fararen fula na yankin kamar maudu'ai da suka shahi hakkin yara suka haɗiya mata a cikin makarantun boko don kubutar da su daga wariya da sauransu amadu mamman na tawaga ta musamman ta kwamitin tagazar ya masu yi di abdu karin bayani Muhimmancin wannan zaman ba da horo muna son wayar da kawuna don waɗannan ƙungiyoyin fararen hula su san da sanin akan waɗansu maudu'i kamar bisa haƙƙin yara da kare yara da kuma saka yara 'yan mata a makarantun boko da ma koyarwa. Muna son mu ƙara wayar da kawunan ƙungiyoyin fararen hulan akan wannan sabon jadawalin koyarwa maimakon a ƙirƙiri makarantu na musamman da za a ga kawai daga makafi sai kura kurame me zai hana a haɗa su a guri ɗaya tare da ɗalibai a makaranta ɗaya domin a rage rashin daidaito a kan fannin ba da karatu. A shekarar bana a cikin makarantun kwaleji da lise na jihar Agadas, 'yan makaranta 17,535 suka samu wucewa makarantun gaba domin ci gaba da karatunsu, 9,905 suka sake maimaitawa 6,777 aka sallama daga makarantar. A cewar Ibrahim Jibashe, shugaban sashen da ke kula da jarabawa a nan jihar Agadas. Shekarar karatu ta 2018-2019 ta yi kyau ga dai firarsu da Musa Mamman. cette année de la la 6e à A bana daga aji na 6e zuwa aji na terminal muna da jimillar dalibai 38,870 sabbin daliban da suka zo aji na 6e su 7,346 ne. A game da abin da ya shafi dalibai masu zuwa aji na gaba da masu sake aji da kuma waɗanda aka fidda kuma dalibai 17,535 ne suka je aji na gaba masu sake aji su 1,905 sannan waɗanda aka fidda daga makaranta su dubu shida da dari bakwai da saba'in da bakwai waɗanda kuma suka tafiyar da kansu su dari shida da sittin da ɗaya sai waɗanda aka yi wa shekarar shal mun sami ɗalibai goma wannan adadi ya ɗara na bara kuma ana iya danganta hakan da cewa shekarar karatu ta 2018 tara ta tafi yadda ake so ba a hauskanci matsaloli masu yawa ba sannan kuma adadin waɗanda aka fidda bana ya yi ƙasa da na bara A ranar Juma'ar da ta gabata ne a birnin Yamai aka gudanar da zaman taro na farko na kungiyar da ke taimaka ma masu masana'antun kansu na kasar Nijar. Rufa'i Kawobo, shugaban ma'aikatar Sipimen, ya bayyana ma Rabi Mai Kano manufar wannan zaman taron. Sipman ce ta bulo da fasahar kafa wannan kungiya tare da sanin cewa akwai ayyuka da suka fi karfin cibiyar kyankyasa daya. Duk kokarin ku na taimakawa masu niyya idan muhallin da suke ciki bai da tallafi ba za a sami nasara sosai ba. Akan wannan lamari ne wannan kungiya za ta mai da hankali da kuma ba da karfi wajen tallafawa a fadin kasa baki daya. Domin cikin cibiyoyin kyankyasa kamfuna Sipman kadai ce ke da rasa a cikin jihohi duk da yake sauran ma suna iya tafiyar da ayyuka a cikin jihohi mu ita ce mu taka rawar gani a game da batun cibiyoyin kyasa kamfuna da kuma samar da tsari a duk abin da ya shafi kamfanoni a cikin wani rahoto da bankin duniya ta bayyana a jiya kasashen afirka da ke kudancin sahara sun kasa ciccibawa a shekara ta 2019 wannan rashin ci gaban nasu ya samo tushe ne daga rashin sanin inda aka dosa a bangaren tattalin arziki da kuma irin sauye-sauyen da kuma shawarwari da fannin ke bukata a jimilce ya kamata ci gaban kasashen ya huta daga kishi biyu da shida cikin dari da yake a shekara ta dubu biyu da sabanin kishi biyu da da cikin dari a bara inda ya kara ja da baya da kishi sifili da biyu a cikin dari dangance da hasashen da aka yi a watan afrilu dubarun samun cin gishin kan al'umma mai karamin hini da kuma ɗiya mata su ne bukatun farko da ake son cimma in ji rahoton na bankin duniya. A watan Disamba mai zuwa za a gudanar da karo na 41 na kwambarar koko gargajiya a Maraɗi. A halin yanzu dai jihar Maraɗi ba ta da hilin kokowa domin hukumomi sun roga rogaza tsohon a shekara 2015 a lokacin ayyukan Maraɗi kwalliya. A cewar ɗan Dela Ali, daraktan jiha na wasannin motsa jiki, filin wasannin kwallon kafa na jihar shine zai karbi wasannin na kokowar gargajiya. A barikance na samu wasiƙa ta hanyar yanar gizo wada a cikinta aka nuna cewar kokowar takobi ba ila shakka za ta gudana a maraɗi inda aka umurce mu da mu so mu kwamɓalar tankaɗe da rairaye tun daga kanto zuwa kwamin har zuwa gunduma ya zanto an kammala komi 20 ga watan Oktoba. A hilin kokowa da na je na lura da kamfanin China da aka baiwa aikin ya soma share balbalin gaba ɗaya nan da kaɗan za su girka kayansu su soma ayyukan. Muna fatan za a kwamɓalar a cikin hilin kokowar. Domin ko idan ba mu samu hakan ba, wannan kwamɓalar takobi za a iya gusata har zuwa watan Fabrairu. Hilin kokowa ya kasance a kintse. Kuma ko da gyaran hilin kokowar bai kare ba ɗari bisa ɗari, mu muna da tsarin tanadi na biyu shine hilin ƙwallon ƙafa. shine start. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a Zender. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. A kowace shekara ya kamata gwamnatin ƙasar Nijar ta zuba ma jihohin da ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a cikinsu kishi goma sha biyar cikin ɗari na kuɗaɗen uranium da man fetur. Duk da cewar wasu dokokin ƙasa sun yi umarni kan haka an waye gari ƙasar Nijar ta kwashe shekaru bata zuba ma da'irorin waɗannan kuɗaɗen ba kamar yadda sami ciroma Muhammadu na ƙungiyar Rotab ya shaida ma Tannan Fode Ahmed a cikin rahoton namu na musamman. kashi goma sha biyar cikin ɗari na kudaden tara na haƙar ma'adinai da man fetur da ya kamata su taimaka wajen ci gaba da baiwa ƙananan hukumomin jihohin da abin ya shafa damar rage kafin illoli sanadiyar haƙar ma'adinai ba su samuwa a akai kamar yadda ya dace a cewar sami ciroma muhammadu mai kula da shirye-shirye na ƙungiyar rotabu niger. babu wata komin ko wata jiha da za ta iya ce muku ta samu karɓar jimillar kaso goma sha biyar bisa ɗari na tare da ake badawa dangance da tunar albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Idan kuka ɗauka misali jihar Agadez zubin da aka mata na ƙarshe a shekara 2012 ne aka basu shi jihar Difa tun shekara ta 2011 da ƙasar Nijar ta soma kasuwancin man feta so bi kacal ta taɓa samu. Jihar Zandar yau shekaru biyar ke ga har yanzu suna jira. Dala ɗaya ba su taɓa samu ba. Ajimin dai yanayin ya kai buga ƙararrawa kuma yana bisa rishin bin ka'ida. Al'ummomi da zaɓaɓɓu na waɗannan ƙananan hukumomi ba su kokowar ganin an ba su wannan tara ta haƙar ma'adinai saboda ba su da masaniya akan haka ne ko kuma suna ɗari-ɗari ne. Ba su da masaniyar nema samsam kan hujjojin tsarin dokar bayar da tara ga batun tunar albarkatun cikin ƙasa. Suna ɗaukar samun tarar kamar wata sadaka ake musu. Wannan tara kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar ke nuna ƙarara dukkan ribar da za a samu ga tuna albarkatun ƙarƙashin ƙasa ana rarraba su ne tsakanin bitalmanin ƙasa da bitalmanin ƙananan hukumomi kamfunan kowace shekara suna zuba wa gwamnati wannan tarar. Shin an yi bincike an tabbatar da cewa waɗannan kamfanoni suna zuba wa ƙasa waɗannan kuɗaɗen tara? Hakika an yi larwai kuma an tabbatar ba kuma wanda zai ce muku kamfanin ba sa zuba wannan tarar. Gwamnati na amsata wajen ya bada kason goma sha biyar bisa ɗari gwamnati ke tahiyar hawainiya. Banda Agadez, Difa da Zandar ko akwai wata jiha ta ƙasar mu da wannan tarar haƙan ma'adinai ta shafa? Akwai wasu ƙananan tara-tara idan kuka ɗau misalin jihar Maraɗi ko Tawa akwai wuraren da ake samun amfani gare su akwai ƙanƙanan tara da ake zubawa gwamnati da shi ma kamata ya baiwa wannan yankunan kan jimillar da aka samu amma nan wajen ba a karkata hankali ba a kai saboda jimillar ba ta kai ta kawo ba kuma ba tuna ba ce da ake yi samfarin girkin masana'antu a fannin girkin masana'antu a jihohin Difani, gadas Tilaberi da jihar Zandar. de Tilaberi et la région des Zander. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a yanzu kuma sai sashen zubarmanci tare da Musa Hassan a saurara lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.